Sanin mahimmancin aikin sa ido a sha'anin zaɓe a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar ya sa gamayyar ƙungiyoyin kwararen hula ta Kosen haɗa gwiwa da ƙungiyar tarayyar Turai wajen shirya wannan taro da ke hangen bin diddigin waɗannan zaɓuɓɓuka da ake shirin gudanarwa cikin wani yanayi na rashin zutuwa a tsakanin 'yan siyasa. Le but pour la COSEN et de contribuer par son action. Shugaban gamayyar takwasan don bashisan Allah na cewa wannan taro da ke matsayin na farko a jerin tararraki uku da ake fatan tsarawa wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a gudanar da zaɓuɓɓukan ranar 27 ga watan Disamba a cikin yanayin haske da kwanciyar hankali. Kimanin jami'ai 750 ne kusan ke fatan jibgewa a sassa daban-daban na ƙasar Nijar domin aikin sa ido a runhunan zaɓe yayin da wasu 160 ke da alhakin fake halin da demokradiyyar wannan ƙasa ke tafiya ta yadda za a samu bayanai akai-akai. jagoran haɗakar ƙungiyoyin rezo esperance mamman bashar na cewa wannan mataki na iya tasiri a kan sha'anin gudanar da zaɓe aikinmu mu lura da abin da ya wakana kan a fara zaben wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaɓen da bayan zaɓen wajen ba da sakamako wai wannan aikin an yi shi cikin ka'ida abin da ya wakana cikin zaben a hakikance a hito a gaye shi ba tare da sa rai ba dama dai masu daukan wannan horo na da kwarewa a fannin zuba ido a sha'anin zaɓe saboda haka bayan kammala wannan zama za su garzaya zuwa jihohi domin horar da takwarorin su na karkara ta yadda za a fake waɗannan zaɓuɓɓuka a kowane lungu da saƙon Nijar. A yawancinsu suna dai kula da harkokin zaɓe ba ma nan ƙasanmu Nijar ba har nahiyar afirka inda ake zaɓe suna tahiya suna sa ido bisa kan abin da yake wakana don a tabbatar da zaɓe na gari. Yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen babban zaben ƙasar ta Nijar inda ake sa gudanar da zaben ƙananan hukumomi a ranar Lahadi 13 ga watan Disamba sai zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a ranar 27 ga wata. Abin da ya sa hukumar zaɓe soma kiran jam'iyyun siyasar da ba su aika wakilansu a hukumar ba su hamzarta aika mata sunayen mutanensu tun wuri bai kure ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.